Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talatin matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA free zango na 200.5 ana kuma iya kama mu a alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin gabatar da shirin namu na yau Litinin sha uku ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka ta faɗa a jiya Lahadi cewa tana sa ran China za ta da martani wurin ƙarin haraji akan kayayyakin Amurka da ake aikawa China biyo bayan ƙarin haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da sunan Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Lahadi cewa sake jibge rundunar huti a wasu muhimman hanyoyin shiga yamal ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar sannan wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mutane shida a mujami'ar katolika a dablo da ke arewacin burkina faso da safiyar jiya lahadi kanin labaran kenan koma raya kasashe ta majalisar ɗinkin duniya ta ba da horo na musamman ga farin kayan da ke mara wa jami'an tsaro baya a yaƙi da ƙungiyar boko haram da ake kira 'yan ƙato da gora da ta ƙunshi mata farkon an gora ma an goma an kawo ma muni mata a cikin ma da obarol namu muka yi abin komai da komai muka gama sai kuma shirin ciki da gaskiya na sarfilo hashim gumel kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Amurka ta faɗa a jela cewa tana sa ran China za ta bai da martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su China. Biyu bayan ƙarin haraji da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da za a shigo da sunan Amurka. babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar white house larry kudlow ya faɗa shirin labaran fox news na jiya lahadi cewa bangarorin biyu za su sha wahala a wannan rikicin cinikayya tsakanin amurka da china kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya a amurka ya ce babban matsalar wannan rikicin ciniki zai fi yin tasiri ne akan manoma masu sayar da waken soya da masara da kuma alkama amma ya ce gwamnatin trump ta taba taimakawa masu ta taba taimaka musu da dala biliyan goma sha biyu na tallafin haraji a baya akan asarar da suka yi wurin aikewa da kayansu kuma ya ce za su sake taimaka musu idan bukatar hakan ta taso. Trump ranar Juma'a ne ya karin fiye da kashi 100 na haraji a kan dala biliyan 200 a kan kayayyakin China labarin da ya cira harajin daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100 yayin da yake kokarin kara haraji na dala biliyan 300 a kan wasu kayayyakin China sai dai Goodluck ya ce wato wannan abu zai dauki wasu 'yan watanni kafin a fara jin tasirin harajin. majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jela cewa sake ɗaukar rundunar sojin huti a wasu muhimman hanyoyin shiga yamal ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar dakarun zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya ne ke kula da hanyoyi uku na shiga ƙasar yamal a lokaci guda yayin da sojoji suka bar hanyoyin shiga ƙasar kanin rundunar tsaron gabar teku suka mai da hankali wurin tsaron ƙasa in ji michael lawless shugaban kwamitin majalisar ɗinkin duniya akan ayyukan ɗaukar jama'an tsaro a cikin wata sanarwa da ya fitar sadarwar ta ce ana sa ran 'yan kwanakin nan masu zuwa za a mai da hankali a kan janye sojoji da ba su yi su da kyau ba ko kuma suka rasa kima su na yin aiki majalisar ɗinkin duniya ta shirya ta kula da aikin farko na ɗauke sojoji huti a matsayin wani babban matakin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru hudu ana yi a yamal a ranar talata aikin sake daukar sojin huti ya fara ne a ranar asabar bisa kan yarjejeniyar da aka kulla a cikin watan disamba a kasar sweden tsakanin gwamnatin yaman da kuma 'yan tawayin huti masu samun goyon bayan kasar iran wasu 'yan bindiga sun kashe mutane guda shida da suke ibada a wata mujami'ar katolika a dabulo da ke arewacin burkina faso da safiyar jiya lahadi in ji wani jami'i da kuma waɗanda suka shaidi lamarin limamin mu jama'ar da wasu mambobin cocin suna cikin waɗanda halin ya ritsa da su in ji wani da ya ga abin da ya faru yayin da yake tattaunawa da murya amurka maharan sun kai mutane arba'in a kan babura a cewar wanda ya shaidi lamarin ya ce sun bari kowa ya kwanta ƙasa ne suka kashe mutane biyar kana suka cinna cocin wuta maharan dai sun kona wani bangaren cocin da wasu shagogi da ke kusa da cocin kana suka arce daga inda suka aikata wannan ɗanyen aikin mutane da dama sun samu wato raunuka kenan a haka ma a makon da ya gabata wani dan bindiga ya kashe mutane biyar a majami'ar protestant a wani karamin gari mai suna salgadi da ke arewacin kasar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashe hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu shigar da kara a isra'ila sun janye zargin aikata laifin kisa akan wani bayahude wanda ake zargin sa da harin tada gobara wanda ya kashe jinjiri a palestino wanda iyayensa a shekarar da 2015 bisa ga wani riko a kotu wanda ake zargin da ya bayyana ko kuma ya amince da laifinsa wanda ba a bayyana sunansa ba kuma laifin ne shine haɗin baki na ƙiyayyar jinsi da shiga wani ƙauyen falasɗinawa tare da amininsa da ake musu shari'a a lokaci guda lauyoyin shigar da karan za su buƙaci a dakatar da hukuncin a mai da shi hukuncin ɗaurin shekaru biyar a maimakon na kisa sun amince za su ci gaba da shari'an amma ba a kan kisa ba kuma suna faɗin cewa wanda ake zargin matashi ne bai cika shekaru 20 ba a lokacin da aka kai harin. an gano sunan ɗayan wanda ake yi wa zargin kai wannan hari da amiram bin olil wanda yake ɗaure a gidan yari yayin da ake ci gaba da bincike ana zargin mutanen biyu ne da jefa bam na wuta a kan gidan iyalan da wabshi da ke a garin dumas blues a yammacin kogin jordan wutar gobarar da ta kashe wani jinjiri mai watanni 18 a duniya dan uwan jijirin da ya dan tasa ya kubuta amma kuma ya samu kunan wato rauni na kuna mai tsanani 'yan sanda a wata unguwar nan washington suna farautar wani da ya kashe betty jennifer wani gidan wani shahararren dan wasan fina-finai na ghana chris ato 'yan sandan sun ce an harbe jennifer ne lahira a ranar juma'a a greenbelt da ke jihar maryland yayin da ta bar gidan ofishin da take aiki a ciki wani da ya shaidi lamarin ya ce jennifer ta ga wani mutum da bindiga a hannunsa a filin ajiyar mota labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jaskwata ta yamma da Bauchi inda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wani taron bita ga ƙungiyoyin da suke ba da gudunmuwa ga tsaro da suka hada da ƙungiyar 'yan kato da gora da ake kira civilian JTF da ƙungiyar sa ido ta vigilante daga jihohin Borno, Adamawa da Yobe ta yadda za su taimaka wa gwamnati wajen yaƙi da Boko Haram. da inganta zamantakewar al'ummomin yankin kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu zainab babaji ta haɗa mana cibiyar horar da shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke nan jos ita ce ta horar da matasan su 577 Mr. Jona Bitrus Bawa, Darekta janar ne na cibiyar, ya mun bayanin irin horon da suka ba matasan. Salama ne ake nema. To akwai abubuwa da yawa wanda muka zo ake kira conflict resolution wanda shi ma mun koya masu yadda in sun koma gida za su yi cuɗanya da saura yadda za su kawo salama a ƙasansu. Sannan kuma ishu na mindset canjin hankali kenan. Yawancinsu kamar yadda muka sani ba su taba zuwa wani training ba so wannan training su na fari an zo yadda za a canje hankalinsu su yi aiki yadda ya kamata kuma su yi ayyuka wanda uh, community su za su yi benefitin a cikin wannan course aka masu. Wasu da suka samu horon suka ce za su taimaka wajen samar da tsaro a yankunan su. Sunana Bakar Abba Ibrahim. Na koyi abubuwa da yawa da yawan da mu zauna da jama'a mu lafiya kuma in mun ga abu ba daidai ba mu saya mu ma mutane ne sai gaskiya da kanmu ina miya mu ba za mu saurari ko kowa ba mu je mu kashe mutane mu amma yanzu na an tsuyar da kanmu wallahi gaskiya mun ji dadi abin sunana Wularan Moses na koya yadda mutum zai zauna tare da jama'a yadda kuma za ku yi haɗin kai ku samu cin nasara ga kowane abun da za ku yi. To kafin ku zo nan fa wani hali kuke ciki? Ba mu isa mu fita bayan gari ko wani wannan ba amma da muka haɗa kai mun yake su mun kore su sun yi baya gaba ɗaya. Sunana Amata Muhammad da ne mun sha wahala amma yanzu da alhamdulillah tun da mun samu mun dogoran nan alhamdulillah ba a cikin wahala muna cikin farin ciki da walwala da annashuwa muke alhamdulillah mun gode a Allah. Ke kina mace kuma kuna ɗaukan gora domin ku yaƙi wato wayannan yan eh, ta'adda farkon an dogo rama an goma an kawo ma mu ne mata a cikin ma da obarol namu muka yi abin komai da komai muka gama tunda ido na biyu har su je su zaga karfe uku dare biyun dare ma ina nan za su zo su same ni coordinator civilian JTF na jihar Borno Abba Aji yace gwamnati za ta ci gaba da kula da waɗanda suka taimaka wajen samar da tsaro a jihar to yaran nan sun sadaukar da rayuwarsu sun taimaka jama'an tsaro suka yi fada da wannan 'yan ta'adda to a yaran nan yanzu in kika bar su haka kala zube gobe me za su zama su zama to alhamdulillah da gwamnatin jiya da gwamnatin tarayya da UNDP sun hada kai aka kikiro wannan program din ya canja rayuwar yaran mu fiye da nake tsammani. To bayan wannan horo da aka ba su akwai wani tallafi da za a taimake su da shi domin su ci gaba da rayuwa? Akwai tallafi da za a yi ai duk wanda suka shigo nan wajen ana tambaya wani sana'a kake so. su za a zo a baka horo kuma a baka kayan aiki a sake baka jari kuma a yanzu haka an ba mu dama a cikin wanda aka yi ta yin nasu za a ware yanzu za a fara da mutum shida wanda za a ba su jari su fara. Wakilin hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya Mr. Matthew Alawo ya yi fatar waɗanda suka samu horon za su yi amfani da abin da suka koya wajen sasanta al'umma da inganta tattalin arzikin ƙasa. The significance of reintegrating former and Ya ce makasudin sake mai da 'yan ƙato da gora da vigilanti zuwa yankunansu shine a yaba da gudunmawar da matasan maza da mata suka bayar wajen haɗa hannu da jami'an tsaro don dakile Boko Haram a arewa maso gabas da inganta rayuwarsu ta samun sana'o'i da za su dogara da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Godiya muke, madalla daga Najeriya kuma sai harkokin siyasa Amurka inda ake kyautata zaton za a shiga wannan mako da takun tsaka tsakanin 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dokoki da ke neman ƙarin haske dangane da bayanan da suka shafi binciken da aka gudanar kan katsalandan da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar Amurka na shekara ta 2016. da kuma gwamnatin shugaba Trump a ɗaya gefen wadda ke so a mance da batun kwamitin binciken na mula a mai da hankali kan wasu batutuwa daban. Ga Daula Salim da fasarar rahoton da wakilin murya Amurka Michael boman ya hada kan wannan lamari. Kamar yadda shugaban Amurka Donald Trump yake ɗauka batun binciken katsalandan ɗin ƙasar Rasha ta yi ya zama tarihi. Trump ya ce ba a samu haɗa kai da wata ƙasa ba babu abin da aka samu shekaru biyu ana binciken bita da kulli sai dai 'yan jam'iyyar democrat sun ki amincewa da hakan kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta ce abin da muke nema shine ainihin gaskiyar lamarin muna so mu nemi ta hanyar da ba za ta sa mu cikin rikici ba hanyar mafi fa'ida 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar democrat sun buƙaci da a ba su cikakken rahotannin mula kuma suna so mai binciken mula ya gurfana a gabansu akan binciken da ya yi attorney general william barr wanda ya ki ba da cikakken rahotanni 'yan majalisar sun amince a kama shi da laifin yi wa majalisa katsalandan The Trump administration has decided to say a blanket no Dan majalisa daga jam'iyyar Democrat Adam Schiff ya ce gwamnatin shugaba trump ta yanke hukuncin cewa an zo ƙarshe ba za ta amince da kowane irin bincike ba babu maganar shaidu ko buƙatar wasu takardu gwamnati ta rufe batun binciken suna so a ci gaba da jin wannan batun kuma za mu yaƙe su 'yan jam'iyyar republican sun zargi 'yan jam'iyyar democrats da ƙin amincewa da hukuncin da aka yanke a kan rahoton mula wanda zai faranta wa Trump rai. We spent $35 million investigating the president. Their was there no one. Sanata Ron Paul na jam'iyyar Republican ya ce, Mun kashe dalar Amurka miliyan 35 wajen binciken shugaban ƙasa, inda aka gano bai da wani laifi. Wannan duk abin da ya janyo rudani da zai iya kai shi da ɓoye laifin da bai aikata ba, wanda al'ummar Amurka sun san ainihin gaskiyar lamarin. manyan 'yan majalisar jam'iyyar democrat sun yi yunkurin tsige shugaban kasa yayin da suka yi gargadi cewa fadar white house za ta iya fuskantar matsaloli idan har ta ci gaba da takawa binciken da majalisar take birki They are advertising their obstruction of justice by ignoring Nancy Pelosi ta ce a kowace rana suna tallata yadda suke yi wa shari'a karan tsaye ta hanyar kin karbar umarnin majalisa da kuma hana mutane su bayyana a gaban majalisar saboda al'ummar kasar su san halin da ake ciki. Trump ya ce duk abubuwan da 'yan Democrats ke yi zai koma musu. Trump ya ce yanzu kuma abin da 'yan democrat ke cewa shine suna bukatar cikakken rahoton amma kuma yanzu abin ya juya saboda yanzu muna da magoya bayan da bamu taɓa gani ba. ‘Yan majalisar Democrat suna ci gaba da bukatar mula gurfana. Shugaban kwamitin bincike, sanatan jam'iyyar Republican, ya ba jama'a mamaki a Washington. inda ya umarci ɗan shugaban ƙasa Donald Trump Jr. ya gurfana gaban majalisa akan binciken zargin katsalandan ɗin da ake wa rasha na zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 To a gaida daula har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum kamar yadda muka ambata muku a shirin da ya gabata cewa wannan makon za mu kamo karashin tattaunawar da wannan fili da dan majalisar wakilai garba cedi daga mazabar bala daga sau a jihar taraba garba garba dai kamar yadda aka fi saninsa ya amince da cewa shi ya ɗauko belin waɗanda 'yan sanda suka damƙe da gallazawa dattijan makiyaya alhaji gambo da iyalansa daga tsohon amininsa alhaji na gandu a jihar taraba alhaji gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa alhaji na gandu ya haɗa kai da madugun 'yan banka a mazabar bala daga sau da aka fi sani da sha'ibu garbabi suka cinye masa shanu da haɗa baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala. A makon da ya gabata ɗan majalisa garba-garba ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne domin 'yan majalisarsa ne kuma akwai wani hukunci na kotu. Ga dai ƙarshen tattaunawar. Magana a ciki sai a je a duba. garba garba abinda kuma na sake eh, bincikawa cewa eh, bayan ka ɗauki belin nan ka yi alwashin cewa shanu da aka yi magana an yi ta karɓa wajen wannan bawan Allah tsakanin shi alhaji na gandu da shi shuaibu dan banga eh, za ka dawo da waɗannan shanu har a faɗi ma. Sun nuna maka a rubuce ko yin ki faɗi. Ni ban faɗi haka ba. Akwai shi. Saboda haka a je wajen 'yan sanda ɗin in na rubuta musu haka ko kuma na faɗa da baki na a ni zan kawo shanu sai a baku a rubuce ko a gari a rubuce wannan duk yanki faɗi ce to yanzu garba garba tun da ma abun ya ya shafi in ma tun da ana maganan beli ne aka je aka ɗauka daga wajen yan sanda wanda ba haramun ba yawa daga wajen yan sanda shekara ɗaya kenan yaushe mutanen nan za a dawo da su a gama wannan magana a wajen yan ina tsoro kan na dawo da su kotu ba ta kama ni domin kotu ta sallame su tun da yan sanda sun je cajin sun janye yanzu mutane wadda kotu ta sallama kuma in sake ɗauko su in kawo kotu za ta iya kama ni ni ina nan ina bin abin da kotu ta faɗa shine zan bi kotu ta ce kes din nan ta barar da shi stroke out saboda haka dalilin wannan ne na belin mutanen nan kuma 'yan sanda sun karbi wannan takarda na kotu na shari'a na kotu shine suka bani wa'annan mutane kuma anan ina gani na taimaka wa 'yan sanda ne ma domin su yi biyayya da kotu eh wato abin da nake faɗa garba garba ba abin da ya tunda dai haka ne ai yan sanda ba maganan kotu a ciki tunda wajen yan sanda aka karbe su ma'ana dawo da su wajen yan sanda in yaso su in za su sake su bisa wannan magana ta kotu da mu da ba mu ambata cikin shirin nan ba to sai a aikata haka kamar yadda aka yi wa waɗannan mutane alkawari. eh to sai ranar je wajen kotu sai kotu ta ce min eh to ka dawo da su amma ni kan mutanen da kotu ta sake ba zan je in dawo da su ban da hurumin dawo da su don kotu ta fi kowa ta fi ni haƙƙin sandan sannan bayan na akwai labarin da na ji ma cewa an rubuta wa majalisar wakilai ta tarayya zuwa wajen babban jami'i na kula da ita harkokin majalisa din cewa ana neman ka ka dawo da waɗannan mutanen cewa 'yan sanda sun yi wannan rubutu kana da wannan labarin ba da shi yanzu abin da za a ce garba-garba da sun samu ne a waɗannan mutane da sai a sabe su a yi zama da su a sulhunta wannan magana kowa a bashi haƙƙinsa. Wa zai sulhu? Eh, tun da a ka da ɗan majalisa garba-garba za ka iya aikata wannan ai. Na ketare abinda kotu ya faɗa? Kotu 'yan sanda sun ce sun janye kajin da suke wa mutanen nan. Alƙali ya ce tun da kun janye ni kuma a sake su, aka sake su. muka ɗauki takardar muka kai wa 'yan sanda yan sanda suka karbi kofin suka sake mutanen nan to saboda haka wayan zai musu sulu a akan me ai ma mutane na san tambayar da za su so na imani a irin wannan yanayi eh, ko da yake kai baka magana da yawun yan sanda ya kamata su ma yan sanda mu tambaye su menene da eh, ku je ku je ku same su menene ku tambaye su kuma zan baka kofin wannan takardar court judgment nan daga inda yan sanda suka ce sun janye wannan shari'a wanda prosecutor din sunan shi usman jibrin shi ya janye wannan shari'a a madadin 'yan sanda zan baka wannan takarda wato dole ne za a bincika dalilan da ya sa 'yan sanda suka janye shari'a irin wannan da suka shigar da aka kai kara wajensu a kwarai kuwa kwarai dole ne a bincika me yasa a'a wasu ne suka je suka same su a gidan fursuna cewa ku yadda in muka za mu janye in aka kawo shanu a raba sai a tambaya a'a kungiyan gan Allah Fulani da development ne a bayi ne zai ce kai ku yadda za mu sa ƴan sanda su janye ku ku kawo shanu mu raba to Allahu alamu ba a san me yake ciki ba saboda haka a nan a tambayi ƴan sanda me yasa kuka janye wannan magana a kotu har alkali yake a saki mutanen nan to shi ne za a je a tambaya amma kuna ta wani kewaye kewaye ni in je in kawo mutane in je in kawo mutane kotu ta kama ni garba garba kai ai ka zo ka dauke su wajen yan zanda ne in ka dawo da su a gama bincike me ya hada kai ma da kotu to yanzu a bincike a wani laifi na wanne daya ma'ana bi na wani yan zanda suka je sun janye ko wani sabon laifi to yanzu mu bar ma mu bar ma wannan magana garba garba me me zaka ce kan yadda yan banga a jihar raba ake zargin su cewa suna cin mutuncin mutane har suna daukar doka a hannu yanzu sun zama ma su ne kusan hukumomi da suke shari'a a ƙauyuka sai abin da suka ce ake yi. A ni ban sani ba wannan a tambayi wa'adda suke gudanar da gwamnati a Taraba a jihar Taraba a tambaye su. Kuma kazalika watakila waɗannan mutane ba mamaki suna ma taimaka ma a lamuran siyasa in ka zo tsayawa takara. A kwarai kuwa siyasar da ta wuce a zaben Buhari duka su suka kawo jama'a aka zaɓi buhari aka zaɓe ni har ma suka yanka saniya duka mu muka ci kuma kowane kasuwan garinmu suna zuwa ina musu nasiha na cewa ku zama fulani na gari ku ci gaba da kiwon ku kar a kama ku a wani harka wadda ba ta da kyau suka ce sun ji to saboda haka mutanen da suka taimaka mini jama'ata suka taimaka mini a siyasa ta. suka sa wa eh, baba buhari kuriya ya ci zaɓe ni suka sa min na ci zaɓe sannan kotu ta ce a sake su ni na kai takarda wajen yan sanda na ce ku bi kotu aka ce in sake su aka sake su sannan ni ne kuma zan jin sake ɗaukan wa'annan mutane na dawo da su wajen 'yan sanda wanda ba wani laifi ba bisa wani laifi ba yau a ce a ah, mutane nan da ka karɓa sun sake sabon wani laifi saboda haka 'yan sanda aikinsu ne su je su kamo mai laifi sai su je su kawo su to a ƙarshe garba garba me za ka ka ji dai labarin mutanen nan yadda aka kore su ma daga jihar taraba aka je aka yadda su a wani daji a jihar neja inda watakila ma eh, ba su da abinci ba su da komai suna cikin halin wahala me za ka ce kan kawai wannan eh, wahala da kalubale da suka shiga. Eh, inda na tabbatar haka ne to da zan iya faɗan wani abu yanzu ban sani ba ko yanki faɗi ne ko kuma sharri ne ma ko me ban sani ba amma kaga abinda ban sani ba ni ba na magana a kai. A bincike na in dai ka yarda da bincike na a bincike na abin da ya faru kenan an ji an yadda su a wani daji da iyalansu ba abinci ba gida ba komai kawai an bar su a fili da yake su 'yan ƙauye ne ba su da ƙarfi ba su da hukuma ba su da ɗan majalisa mai kare su. Ina da ka. eh eh to ai ban san matsayin kwarewar binciken ka yadda take ba to saboda haka ni gaskiya ba zai magana ba wata magana akai ba matsayin da binciken ka ya kware ba dan jarida a nan ka karshen shirin namu na wannan makon sai ko mako mai zuwa idan allah ya yarda za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin nasiru adamu elikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfilu sai kuma tsarabar watan ramadan sunana abdulkadir hassan umar tambuwal makarantar akin balabu dita ibadan littafi zirko'an a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أن نزلت سكينة في قلوب بالمؤمنون في قلوب المؤمنون ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليركل المؤمنون والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الزنين بالله الذن السوء عليهم دائرة السوء صدق الله العظيم. تو madalla mun gode, كابون mu karkare ga لاباري amurka ta faɗa a jela cewa tana sa ran china za ta maida martani wurin ƙara haraji akan kayayyakin amurka da ake aikewa china biyo bayan ƙarin haraji da shugaban amurka donald trump ya yi akan kayayyakin china da za a shigo da suna amurka babban mai bada shawara akan tattalin arziki a fadar white house larry kudlow ya faɗa shirin labaran fox na jiya lahadi cewa bangarorin biyu za su sha wahalar wannan rikicin cinikayya tsakanin amurka da china manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a jela cewa sake jirgin rundunar sojin huti a wasu muhimman hanyoyin shiga yamar ya yi daidai da tsarin da aka tabbatar. Masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tayi shirin da ke faɗakar da masu saurare kan batutuwa da suka shafi harkokin kasuwanci da tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin BOA. kuna kuma iya yin muhawara da yin tsokaci a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai sai kuma malam siri da har hada shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.